gwamnan babban bankin tarayyar najeriya godwin emefele ya jaddada kudurin gwamnati na ganin an kafa wata doka na musamman da zai baiwa shugaban kasa da majalisar zartarwa ta kasa ikon gudanar da harkokin tattalin arziki ba tare da tarnaki ba gwamnan na babban bankin tarayyar najeriya ya bayyana cewa samun wannan doka da yanzu haka aka gabatar gabatarwa majalisar dokokin tarayyar najeriya zai taimaka wa gwamnati wajen ganin ta fitar da kasan daga cikin halin da take ciki na matsin tattalin arziki abinda kuma ke bukatar aiwatar da shi cikin gaggawa to kuwa masana tattalin arziki da sauran masu sharhi ke ganin wannan furci na gwamnan babban bankin tarayyar najeriya na bukatar samun wannan doka ga dai dr dauta muhammad wani masanin tattalin arziki a jami'ar bayero kamar yadda muka ce idan ƙasa ta samu kanta a cikin tangarɗa na matsalar tattalin arziki to akwai matakai da yawanci na gaggawa da akwai kuma da ake kira na tsakiya da kuma dogayen matakai wanda za a ɗauka domin barbado da wannan to kaga cikin dogayen matakai ɗin shi na kai maganar a kasa ta kauce daga cewa ta dogara daga bangare guda na samun kuɗin shiga watan misali a najeriya a kauce daga maganar mai wanda yake za a ware wasu mutane kamar masu karamin karfi a ba su tallafi na kuɗi ko na abinci kai tsaye saboda samu sauƙin rayuwa to a matakin na gaggawa da kuma na tsakiya shine gwamnati ta ƙara yawan kuɗaɗen da ke kashewa wanda wannan zai sa a samu abubuwa a cinikayya to amma matsalar da ake samu a najeriya shine za ka ga cewa akwai dokoki waɗanda suna da wuyan a cin masu idan ba. idan aka sassauta wannan matakan to gwamnati za ta iya kashe kuɗi kai tsaye kuma wannan kashe kuɗin kai tsaye zai sa kananan kamfuna kamar masu yin kwangiloli da kuma sai da abubuwa gwamnati za ta iya siyan kayayyakin su a gurguje in ya so wannan zai haɓaka cinikayyar su kuma zai sa tattalin arzikin ya farfaɗo. akasarin matsalar da ake fuskanta na hauhawar farashin kayayyakin masarufi da ya ta'allaka ne akan hauhawar farashin takardar kuɗin dala akan takardar kuɗin naira na najeriya To sai dai a cewa wasu masana tattalin arziki dole ne fa gwamnati ta faɗaɗa hanyoyin ƙara samun kudaden kasashen waje domin bunƙasan tattalin arziki kamar da ke faruwa a wasu kasashen duniya. Alhaji kasumu Garba Kurfi wani masana tattalin arziki da saka cari ne a birnin Legas. Duk wanda bai yin wasu abubuwa a ƙasar wanda zai sai da kasar waje ya ce kuma yana sai rike darajar kuɗin shi to zai wahala domin ka ɗauki wani abu ne wanda ke cewa da kamar wuya duk ƙasashen da suka ci gaba waɗanda suke yi suna diba me suke to mu ba mu da abubuwan da muke kuma kuɗaɗen nan muna samun su sai da farashin mai ne farashin mai kuma ya faɗi to ya za kai ka ce za ka rike naira muddin ka rike naira abubuwa biyu za su faru ƙasashen waje ba za su yadda da farashin ka ba so saboda haka ba za su shigo da kuɗin su ba za su kai shi wasu ƙasashe maimakon su shigo da dalar su a ba su naira su sa su nan su jujjuya su in suka ga farashin bai masa daidai ba sai su shigo da kuɗaɗen su kaga kuma wannan ƙarshe zai takaita ayyukan da gwamnati za ta yi nan ƙasar da kiran, na biyu kenan kuma idan ba su shigo da kudaden su kuɗin ƙasar waje zai ƙara ƙaranci so wannan zai ƙara haɓasa eh, a samu tazara mai nisa tsakanin yadda gwamnati ke sai da kuɗinta da kuma yadda yake a kasuwa kuma wannan shi ne muke gani a yanzu yanzu dai abin jira a gani shine ko 'yan majalisar tarayyar najeriya za su amince da baiwa shugaban kasa damar daukan matakan gaggawa domin magance matsa tattalin arzikin da najeriya ta fada ciki can baya dai an ruwaito shugaban majalisar dattijan najeriya sanata bukola saraki a cewa 'yan majalisar a shirye suke su baiwa shugaban kasa dukkanin haɗin kan da ya dace domin fitar da kasar daga matsayin tattalin arziki babin ya jibirin murya amurka daga lagos